ranar Litinin 20 ga watan Maris shekara 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Bayan kwanaki uku na kwamfala kasar Nijar ta lashe kofi karo na sha biyu na kwamfalar kokowa Tolaka jiya 19 ga wannan watan muna ce da karin bayani. fiye da bakin haure dubu biyar sun iso a samaka wani gari da ke jihar agadas kan iyakar niger da algeria yau da wata ɗaya kenan shugaban kungiyar alarmufon sahara ya yi tsokaci a kai a rahoton na musamman za mu taɓo batun ƙorafe-ƙorafen da ake kaiwa kan jami'an tsaro a shekara ta 2022 a ƙasar niger da fatan auna lahiya ga labarun kamar yadda suke Dan jaridar nan Olivier Dubois da 'yan bindiga suka sace a kasar Mali a ranar 8 ga watan Afrilu shekarar 2021 a gawo an sake shi yau da maraice. A ganawar da ya tare da 'yan jarida a hilin jirgin na Yamai, Olivier Dubois ya yi bayani kamar haka a ganawar su da su Asman Abubakar da sauran abokan aiki. Ina jin ji dama ƙasar Nijar dangance da nuna ƙwarayarta zuwa ga wannan aiki mai haɗari. Haka zalika zuwa ga Faransa da duk waɗanda suka sa hannunsu ga samun kasancewa ta a nan yau. lallai ina jin gajiya a jikina amma lafiya ta lau. Saboda kusan shekara biyu ke ga nike rike ashe ko ba kan wallasa ba ne. RFI ta ba ni damar sanin abin da ke afkuwa a cikin duniya. Hakan ya taimaka mani. Ina isarwa RFI sahihiyar godiyata. Hakika ina kama setinta har ma lokacin da ina haka zalika ba amurkan nan hood ke da 'yan bindiga suka ɗauke a ranar 14 ga watan oktoba shekara 2016 a ballan da ke jihar tawa shi ma an sako shi a yau da maraice tare da olivier dubois a dalilin haka ya isar da sakon godiyar shi shiga magabata na ƙasar niger a cikin firarsu da asuman abubakar Ina gode wa Allah da farko ina godiya ga gwamnatin Nijar da gwamnatin Amurka da Faransa. Ina matukar jin daɗi da na sake dawowa gani a mai Nijar. Ina miƙa gaisuwa ga iyalina. bayan an saki wato wannan mutanen guda biyu cewa da ba faransa nan da kuma amurka a hilin jirgin yamai ministan cikin gida ya bayyana cewar mahakunta sun karbe su kayan su mika su ga wakilan kasashen su daban-daban kamar yadda hamadu adamu sule ya shaida ma asuman abubakar sake mutane biyu da aka yi garkuwa da su da suke hannun jama'a Nusral Islam wal eh, Muslim Jinin shine dan asalin kasar Faransa Olivier Dubois dan jarida da aka sace a ranar 8 ga watan Afrilun shekara ta 2021 cikin garin Gawo a Mali. Olivier Dubois na aiki ga kafofin watsa labarai tun daga kasar Mali kamar su Le Point jaridar Mali Jan Afrique da Liberation. dan asalin amurka kuma fred wudike an sace shi ne a ranar 14 ga watan oktoban shekara ta 2016 a cikin garin abalak yankin tawa a nijar wudike shugaban kungiyar ong matasa da yara da bakin haure da ci gaba mutanen biyu an mika su ga hukumin kasa cikin koshin lafiya mutanen biyu an mika su cikin koshin lafiya ga hukumomin kasar nijar kafin a mika su ga hannun hukumomin kasar faransa da na et american. La libération de deux jiya ne aka zo ƙarshen karo na sha biyu na kwambarar kokowar ƙasashen afirka da ke cikin gungun su da ya wucewa da tolak a nan birnin yamai kasar nijar ita ce sahun gaba senegal da ta kwashe shekaru goma sha biyu tana lashe gasar ita ta zo ta biyu kasar nijar ta lashe lambar yabo ta zinare a cikin tsarin rukuni rukuni ta kuma samu tukuncin zinare uku a kokowar mutum da mutum adamu soku doro ministan matasa da wasannin motsa jiki na kasar nijar ya yaba da sakamakon tawagar ta kasar nijar a cikin firar su da karim hasumin goroza. Kun gani a cikin kasashen nan goma sha biyar na kungiyar Sadiyawo sha uku suka halarci kwamfalar kuma abin ya bada sakamako mai kyau ga shirin wannan kwamfalar kuma na gamsu ina son in shaidar da cewar tun shekara dubu biyu da goma sha biyu kasar Nijar ba ta ci nasarar kofin Sadiyawo ba. Tugaya banda kofin rukuni-rukuni mun samu galolin zinari uku. Hakan na nuna wasan motsa jiki a kasar Nijar tana ana daren rakam kuma wasar motsa jiki lamari ne mai jayo wasu hanyoyi masu alaƙa gare shi da ke baiwa Nijar damar haɓaka sahun ƙasashe masu tashe kokowa ta nuna mana misalin kuma za mu yi yanda tuma sauran wasannin za su biyo sahu. a cikin tsare-tsaren sabunta biro na hukumar kula ta sadarwa cewa da csa kafofin sadarwa masu zaman kansu sun zaɓi wakilin nasu jiya cikin 'yan takara shida uku aka zaba cewa da tsahiru yusuf da sani abubakar da kuma maryama sumana bayan an kammala zaben alamin washa da ya kasance a wajen ya tattaro mana ra'ayoyin waɗanda suka samu galaba ga kuma abin da suke cewa Ababe uku da na alkawari a kansu a yayin kamfani zan mayar da hankali in ga sun ingantu. Na farko, a samu a kiyaye ka'idodin aikin jaridanci. Tun da lalle akwai matsala a nan. Zan yi gwagwarmaya in ga gidajen jaridu masu zaman kansu sun samu girkuwa mai kyau. Sannan zan yi kokari in ga an ƙara asusun tallafawa kafofin labaru. Na ukun kuma akan matsayin gidajen rediyon al'umma ne. Zan kai kukana a babban kwamitin sadarwa domin gani su ma sun samu tallafin kamar gidajen jaridu masu zaman kansu da ma na ƙasa. Karo na farko ne da na shiga takara kuma na gode Allah an zaɓe ni. Da yarda Allah zan yi ƙoƙari sauke nauyin da aka ɗora min. Babban gurina na farko shine tabbatar da gaskiya na gani 'yan jarida sun samu ƙwarewa a cikin aikin su kuma a riƙa biyan su su. Sama da bakin haure dubu biyar da suka hada da mata da yara ne ke tsugunni a samaka. iyakan Nijar da Algeria yi da wata ɗaya kenan. A cewar mai magana da yawon kungiyar Alarm Sahara, da yawa daga cikin bakin hauren nan ba su samu kulawar da ta dace ba. Dalilin da ya sa kini ke kira ga da babban murya game gabata da kungiyoyin jin kai masu zaman kansu na su taimaka ma waɗannan bakin hauren kamar yadda Francois Ibrahim ya shaida ma gungun Muhammad Dantani ta waya. Fiye da mutum dubu biyar da basa samun ɗaukar ɗawainiya suna kwanci ne a cikin asibiti ko ga hilin Allah. An samu 'yan matsaloli na sace-sace amma daga baya komi ya daidaita. Algeria kowane karshen mako tana turo mutum 700 zuwa 800 ƙungiyoyi su sa hannu. 'Yan Niger an sun zo a get ɗin polis ana tantance su a wuce da su a gadas 'yan ƙasashen waje a kilomita goma sha biyar daga asak makka ake sabke su su su iso da kafa. Kungiyar mu APS ita ce ke zuwa ɗauko waɗanda suka gaji marasa lafiya mata masu juna biyu da yara mu kawo su kwamseriya marasa lafiya mu kai su a asibiti. Ba mu da sansanin kanmu amma OEM na da sansani da asibiti mutum ɗari biyar take ɗauka ta ciyar da su kuma su kwana a can. UNICEF ta je can ta sa murya ko ina sai dai ba wani abin da ya biyo baya har yanzu. a cikin tsare-tsaren da gwamnati ta yi na mayar da mutanen da suka baro gurarensu na asali dalilin matsalar rashin tsaro nan da 'yan kwanaki tawagar ta biyu da za ta soma da ƙauyuka 45 na da'irar gaskiru a jihar difa wannan shine jimlar mutum 48 da za su koma ƙauyukan nasu kamar yadda naziru abdu wakilin ministan jin kai a bangaren difa ya shaida ma abdullahi maina deuxième phase ce kaso na biyu ne za a maida don saboda an taɓa yin na farko wanda aka maida garuruwa guda ashirin da biyu to kuma a yanzu garuruwa guda arba'in da biyar ne za a maida na kwamitin giskeru to waɗannan garuruwa guda arba'in da biyar a gwamnati tana nan tana ɗaukan matakai na tsaro da kuma in sun koma su samu dogaro da kansu dan saboda kar a yi irin na kwari dan saboda dan kwari da muka an samu dan fi kadan saboda akwai waɗanda ba su samu kwanciyar hankali wanda suka koma yawancin su sun dawo kuma an samu matsala a cikin wannan to wannan shine abin da ke ce ma darasi wanda muka dauka a game da gudanar da aikin mu na farko da muka yi a yanzu dai kaso na biyu wanda muka dauka kamar mutum dubu arba'in da takwas ne za a maida magidanta dubu takwas ne da dari biyar da yankai matasa masu fama da nakasa da suka mallaki digiri da ke zaman jiran gwamnati ya ɗauke su aiki sun fitar da wata sanarwa jiya lahadi inda suka bayyana rashin kiyaye ka'idodin kason da gwamnati ya keɓe musu kuma suke buƙatar ya ƙara musu daga kishi biyar zuwa kishi goma cikin ɗari gadi idrisa sanusi mamba a kwamitin na masu fama da nakasar a cikin firar tasu da abu salam mutum ne wanda ya taso yana da rauni yana so shi ma ya zama da cewa wata rana ya yi wani abu wanda zai zo a gani shi yasa ya faro karatun shi har ya zo matakin da kowane mutum ya gan shi ya ji daɗi kuma ya ji lallai kokarin da ya yi ya yi dan saboda ya samu ingancin kanshi shi gani yake ya samu hanyar da zai samu ya gina rayuwar shi cikin inganci ya hama ya taimaki yana ganin abubuwa wanda shi karan kanshi bai yi tunaninsu a baya ba irin shi ne ke sawa mutum ko bai da ra'ayin yin bara domin kai ya je ya zauna wani ya bashi abin da muke fata a gwamnati da diba halin da muke ciki saboda muka shayo fafutuka har muka zo nan muna neman aiki dan mu dauki nauyin kanmu da kanmu gwamnati su ma su diba halin da muke ciki muna bukatar wanga kuka da muka kawo a duba mana yanda ya kamata mun san da sanin za a iya miliyan 321 na masu jin yaren faransanci shirye-shirye bila adadi shine takin ranar kasa da kasa ta yaren faransanci da ake bikin ta kowane 20 ga watan maris a wannan shekara ta 2023 an mai da hankali ne kan kirkiro al'adun gargajiya na yaren faransanci da ba su muhimmanci da kuma kawo sauki wajen watsa sukan yanar gizo. a dalilin wannan ranar kungiyar e ta oef ta tattara da wato ta tattara abokan hulɗarta da masu fama da wato daji na e, na kasashe masu yaren faransanci don su tunkarar da da su akan wannan kalubalen da ke tattare da makomar wannan yaren na faransanci a yanzu sai rahoton namu na musamman kowace ranar 15 ga wannan wata na maris ne kasashen duniya suke bikin ranar yaƙi da cin zarafin jami'an tsaro wannan rana an tseda ta ne a shekara ta 1997 dalilin cin zarafin da 'yan sandar kasar suisa suka ma wasu yara guda biyu ɗaya na da shekaru 11 ɗayan kuma yana da shekaru 12 a shekara ta 1996 a ƙasar Nijar a shekara ta 2022 korafi 42 ne aka gabatar ma mai shiga tsakanin jamhuriya kan jami'an tsaro a cewar siddiku halidu mai ba da shawara na musamman na mai shiga tsakani na jamhuriyar niger a cikin firar su da muhammad mamman A shekarar 2022 mun karbi a jimilce kararraki 42 a ma'aikatar mai shiga tsakani na ƙasa da suka shafi jami'an tsaro. Waɗannan kararraki 42 idan aka rarraba su a fanni-fanni. A bangaren garin national mun sami kararraki 6, a bangaren sojoji kararraki 12, a bangaren hukumar 'yan sanda kararraki 6, a bangaren gendarmerie mun sami kararraki 12, sannan a bangaren jami'an tsaro na gamin Gambiza da yake akwai cin zarafi da suke yi a lokacin da suke yin sintiri ko wasu ayyuka a nan mun sami kararraki shida yanzu alƙaluman kararrakin nan da muka bada ba kararrakin da muka sami a cibiyar mu bane kawai akasarin kararrakin an karɓe su ne a sassan mu da ke cikin jihohi waɗanne irin kararraki ne ake kawo muku Mun gano cewa an samu 'yan raguwa kaɗan domin a shekarar 2021 mun karbi har ƙararraki 57 da suka shafi jami'an tsaro. Wani 'yar karamar ragowar na nasaba da karshen wa'adin wancan mai shiga tsakani Metar Ali Sirfi Mega a watan Juye da ya gabata. Kinan daga watan Juye zuwa watan Desambar ba a duba ƙararraki ba sanadiyar babu mai shiga tsakani. Waɗanne irin kararraki ne ake kawo muku? nous avons des plaintes qui concernent les exactions contre les populations. Akwai kararraki da suka shafi cin zarafin da ake yi wa al'umma farar hula, akwai na yi wa ƙananan yara fyaɗe. Mun karbi kararraki dangane da ciran da jami'an tsaro ke yi wa 'yan mata. Mun karbi kararrakin da jami'an tsaro suka shigar sanadiyar kora daga aiki ba kan ka'ida ba. Mun karbi kararrakin mutane da aka yi wa barasuna da makami wani lokaci domin a yi musu fyaɗe musamman 'yan mata da kuma tarawa da mata da ƙarfi. Mun karbi kararraki masu alaƙa da azabtarwa da kisa akan labarun da ba da gaskiya ba akwai mutane da ke zuwa neman takardun ƙasa amma sanadiyar samun labaru marasa tushe a kansu ko kuma saboda ana zargin su sai a hana su samun katin shaidar dan ƙasa akwai kuma masu balaguro kan hanya da ke kawo mana korafi dangane da karbar kudade da 'yan sanda da jandarmomi ke yi daga gare su a kan hanya karɓar karɓar kudade da bai da tushe ko daya sur la route et la gendarmerie aussi des arnaques qui n'ont aucun fondement Allah duka dai muka zo karshen labaran na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sai in barku tare da salamatu kadiri da gabatar da labaru na sashen zabarmanci a yi saurare lahiya